الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين والصلاة والسلام على خير البرية المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين بسم الله وحرم استعمال ذكر محلى وحرم استعمال ذكر محلى ولو من ثقة وآلة حرب المصحف والسيف والأنف والسن وربط السن مطلقا وحرم استعمال ذكر محلى وحرم يا حرمت استعمال ذكر amfanin namiji muhallan ƙawa watan namiji bai riƙon kayan ƙawa wai tuhahi kenan wa haruma isti'malu zakarin ya haramta ga namiji isti'malu a isti'maluhu amfanin shi muhallan watan tuwahi muzayyanan wanda ya kasance aka waƙawa bi zahabin da zinari aw fillatin ko aka musu ƙawa da azurfa bi nasjin saƙa su aka yi da zinari ko da azurfa wa ko kuma irin leshi na ya kasance ɗan harawa an kai wahiya ɗatin ko kuma ya kasance garin ɗinkin an na zinariya ko na azurfa na tuhanai to duk wannan ya haramta haram na ga namiji shi tuhahi masu irin wannan sifa haram na ga namiji shi kasance tuhahin da aka saƙa da zinariya ko da azurfa ko kuma al misali wanda an ka saƙa da sufi sufi na an ka haɗa da zaren zinari ko sufi aka haɗa da zare na azurfa aka yi taƙa da shi to haram na ga namiji sanya wa'annan tuwahin amma ban da mata maza aka magana nan wa haruma Imalu, zakarin muhallan shi an ka haramta ma shi sa tuwahi muhallan tuwahi muzayyanan wanda kasance su annan tuwahin an kawata su da zahabin ofin latin da zinariya ko da azurfa binasjin ya kasance sakawa a kai zare an kai zare an kai daidai zaren zinari ko ko daidai zare na azurfa aka haɗa shi da taffa da kaɗa ko aka hada shi da sofi ko da roba aka yi wasu tuwahi da su to irin wannan tuwahi irin wannan yadin duka haram na namiji su sai irin wannan yadin a dunka mai tuwahi sa ko kuma shi kasance irin kamar leshi kaga akwai leshi wanda kasance shi na da kawa sosai wanda kasance ana iya mai kawa da azurfa ko a yi mai kawa da zinari ɗarsu kenan to irin wannan kuma haram na ga namiji ta irin wannan ne shi ne ko kuma zarin ɗunki zarin ɗunki ya kasance zarin an kai na zinariya ko na azurfa da shi an kai ɗunkin tuwahin to irin tuwahin da aka ɗunka da zinariya aka ɗunka su da zinariya da zarin zinari ko da zarin na azurfa haram na namiji sa irin wannan kayan amma mata babu komi dan yanzu in ka diba zarin ɗunki yanzu farin yadi an ka sa bakin zare zai ta to yanzu farin yadi ko kuma bakin yaji sai an ka sanya mai zare na azurfa zai hita ko an ka sanya mai zare na zinari zai hita to duk dai wannan haram na gan naje sa to me yasa malam kina cikin bayani akan al-ayanu dahira wal ayanu najisa kuma kawo abin da kasance dahiri na shine zinari ko azurfa haka nan kuma in an ka sanya su ga tuwahi ba najisa sun ka zama ba nan kuma shina bayani akan abin da ba a sawa ga sallah wala yusalla bil libas kafirin ko wala wala bima yanamu fihi musallin shina magana nan ga akan galibi abinda aka sato ko wadanga su dahin raina to me yasa ya zuga da su cikin wannan fasali maluma suka ce abinda sa zuga da su cikin wannan fasali saboda su cikin sallah da wajen sallah an hana asa duk abinda an ka hana asa cikin sallah da wajen sallah to haram na istimali ne in kuma an kai sallah kenan babu sallah saboda mi annahu yadullu ala tahrimil manhi anhu annahu yadullu ala fasadil manhi anhu hani shi na gudi akan a bacin abinda an ka hanya akai ne duk abinda an ka hana ai amfani da shi in an kai amfani da shi wannan shi na gudun ibada in an kai babu ibada bisa ga haka sai su zugar da shi nan ga ya kawo wannan saboda shi ilhaki ne da tuwahin da adda najasa wanda ya kasance haram na a sa tuwahi masu najasa a yi sallah shi ma alhariri tuwahi tuwahi wanda ya kasance suna da zinariya ko suna da azurfa ko wanda an ka saka da zinariya ko aka saka su da azurfa su ma haram na sanya su a yi sallah to don haka ce wa haruma isti'malu zakarin muhallan yace wa launin dikatan ko da ko da ta damara wagga damara kamar belt wanda ya kasance ana iya mai kawa da zinariya ko da azurfa to haram na isa haram na belt wanda an kawa kawa da zinari ko azurfa haram na namiji ya daura shi amma ban daga mace ita mace tana sawa wadon min dikatan wa alata harbin haka nan kuma ko da kayan fada na kamar bundikiya kamar irin bindiga ko kuma irin yuka ko kuma irin mashi to duk irin wa'annan haram na ga namiji shi amfani da su wa'anda an kawa kawa da zinariya ko azurfa wa alat harbin koda ko kayan na, sai ya toge su ce illal mushafa banda alqur'ani sai ya fitar da alqur'ani yace banda alqur'ani saboda mai an yi ruwa daga imamu na malik aka ce shi ana wa qur'ani kawa da azurfa sai ya dauki qur'anin gidansu na kakanai yace ka gane shi ga mahaihina na gadai shi kuma ya jo ga mahaifi kakanai, kakan malikuna asan kenan yace sun kasance mushafi na Usman ibn Affana ya kasance mufaddalun bil filatin an yi mai kawa da azurfa ya ɗauki ƙur'ani cikin gidan sai guda mai ce ka gane shi ƙur'anin gidan mu na wanka eh, gashi an yi mai kawa sai da azurfa to sai malumin suka ce ina aka kawar aka ce ga fata akai ba a kawar cikin ainihin ƙur'anin kenan ba a rubuta hurufin ƙur'ani da zinariya ko da azurfa hakan nan kuma ba a rubuta azabul qur'ani da zinariya ko da azurfa ba a rubuta sumunan alqur'ani da zinariya ko da azurfa hakan nan subu'in qur'ani ba a rubuta da zinari ko da azurfa ko kuma da wata tawada da kasance jashi sai dai a rubuta da bakar tawada saboda gudun doka hankali masu karatu to sai dai a yi gafata ana sa zinari gafata ta alqur'ani ko a sa azurfa gafata ta alqur'ani wannan babu komi amma cikin alqur'ani ba a sawa maluma sun haramta saboda ɗauka hankalin mai karatu na wasaifa sai fa takobi babu komin shi takobi ana mai kawa da azurfa ko kuma a mai kawa da zinari saboda mi a wani makeri ya ce an manzon Allah ya bayan takobin shi domin in kai mai da shi in gyara mai kaifi ne ya kasance sa ƙarin na mai gyaran takubana mai kai da na. yace ni ga takobin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama marki ne na azurfa na sunan tsakiya ce kuma ai mai kawa da azurfa ana ce mai takobin zirki fari to wannan takobin na manzo Allah shi da kawa da azurfa to bisa ga hakan ga sai ya kasance aka toge takobi shi takobi an samu ai mai kawa da azurfa saboda na manzo Allah da azurfa kai mai kawa kenan banda zinari amma na maluma sun toge ga sun ce nan ko da zinari an kai babu komi ya shigo cikin al sahabi amma wanga da kasance shi na manzo na sallallahu alaihi wasallam da shi aka koyi kaga ba ma shi bane ko sannan kuma ba yuka bane ainihin takobin kenan wannan irhaba kufari domin ba kafirai tsoro kuma ba a wuce abin da manzo Allah ya yi bakin abin da Allah shi za a tsaya gare shi saboda muna a harin na tafi akan amfanin namiji da zinariya ko da azurfa wal'anfa sai kuma hanci aka toge hanci aka ce ana hanci na zinariya ko kuma hanci na azurfa saboda wannan akwai sahabin mazun Allah da ake kira arfa da tunu as'ada al'udaridi ya kasance ya ce mazun Allah ya roki mazun Allah shi bashi dama hanci ne cire mazun Allah sallallahu alaihi wasallam ba dama an kame hanci na zinari aka yi mai hancin zinari ya kafa eh, tun wannan lokacin <clears throat> ka gane in ka diba saboda ba za a samu kazamta ga hancin zinari ba saboda shi zinari bai ɗauka kazamta duk wanda mutum yake kazami bai hana mu zinari kiya sannan kuma in ka diba babu abin da ka ci ne majina ba ta ci ne miyo ba su cin zinari da zinari da azurfa haka suke don haka haka ganin hauren zinari har mutum shi mutum shi cikin baki sai ga mace ta tsoho da da hauren ta zinari cikin bakinta bai koyi shi na lafiya lau saboda shi bai ci in ka ga zinari ya ci to sai in shi da sai an gama shi da wani abu da ba zinari ba amma in dai shi na zinari ba zai ci ba don hakan ga babu komai ana hancin zinari a sa saboda mi saboda gudun kazanta saboda in an kai hanci wanda ba na zinari bai wanda gobe majina bata shi ta kai sai an ta ci da shi ana gyarawa warabta sai kuma ɗaure haure mutsalakan sake shi haure ana ɗaure shi mutsalakan sake watan ba sai da zinari ko azurfa ne ba ba sai da aunanne ba abinda aunanne shine na dirhami biyu shine an ne wanda an kai daga maza su sa amma in ya kasance rabu sunna haure ka gengedi da ta hallulihi saboda gengedin da ya kai ɗau su ko saboda faduwa tai to an samu a samu zare na zinari a ɗaure wannan haurin wanda hagen gyaɗi sai a yi mai tanka an san tanka ko tanka na ni an saboda aka da ni tanka ko to ana haure haka nan wa wata rana a zuwan mun harko makka wani ya kasance bai da haƙura da yawa wajen haure ne hudu sun kawo da jere to sai ni kira mai mai hauro ya taho gaba gare ni aka jinga mai hauro ya kwaba wannan abin da aka kwabawa rika san hulawa haka yake in aka kwaba shi a gyara sai a kuma sai a hishe shi a yayyanka a yayyanka daidai haure sai ya riba daidai da haurunka suke sai shi yanka daidai irin su kuma shi gyara shi na shi na riba haurunka shi na gyarawa har shi sa ma ko wani haure wuri ne in ya sa ko wani haure wuri ne an haƙari tun da kaga an jera haure hudu guda ba su tsaya za su kama rawa to sai hito sai shi sa dinari shi kama kullawa shi kama kullawa haka shi kama kullawa haka shi zo warka san duk ana wadanni dai a tanke shi sosai sai a tanke sai a kawo zinari guda nan ganin haurin karshe wanda Allah ya lau sai a tanke sai shi hakan shi daure shi kuma wanga zinari da wanga haurin da Allah ya lau sai shi tanke tanke sai shi daure wadanga da annan sai shi komo sai shi kama kudawa in ya kuda sai shi haka shi kuda hakan warka san ana wasarka har shi kai karshe sai shi gyara shi daure shi daure shi daure shi daure sosai in ya daure sai shi kanke in ya kanke sai shi nike kuma shikenan ko ka yan ajima haurin ya koma daidai haurin mutum da karfi ne da komi an samu wani da aka same sai ce haurin ya yi mai tsawo ya ce ya za a yi mai haurin kamar da karawa an kai an kai ake da kicirwa sai da an ka ɗauko zarto an kai ta guga an kai ta guga sannan aka goge ya daidai a bashi madibi ɗiba ci ya daidai sannan an ka tsaya haka nan abin sha daban mamaki wadda kasan abin ga tana haka aka kwaba shi wadda kasan tani haka kyautar tafshi amma ko kan a jama sai haka shi na ta yi shi na sai shi boshe sai shi koma da kasu da ko kashi ne suka gyara su wannan wallahu alam ga dai su mallam mubarak na su a likitoci to lalle shi wannan gaba garan aka yi shi to kaga saboda lalura in an ka sa waya kamar yanzu alal misali irin waya ta waya ta ta ta koda ko waya wadda kasance cikin nan ka san jata to yan ka sa ta aure gobe ce ta kai za ta lalace amma shi zinari bai ci don haka yan zanen zinari na an ka sa an ka tanke an ka tanke an ka tanke sosai shikenan ya riga ya tsaba da jebe ba kuma wannan mutum insha Allah har yanzu ina gani nai ban san hauru na son samu matsala ba na shi rabda sanni shi daure haure ana yi ne mudalakan sake ko da zinariya ko da azurfa ana yi sannan kuma ba sai mauduni ba ba a cewa sai dirhami biyu ko kuma dirhami daya a'a ko ya kai dirhami da in dai haƙura na da bukata na a yi su haka nan babu komai ana yi sai a koma can na ƙarshe wanda Allah ya halo sai a sa hauren zinari ko a sa na azurfa a koma wani na ƙarshe wanda Allah ya halo sai a sa na zinari sai a sa na azurfa waɗanda sai a yi su na abin da na ƙarshen su in kuma ana so su ma bayan an yi su kuma a koma kowane su a mai zinari sannan a yi sannan a tanke in an ka tauke kuma haka ne ya yi ƙarfi shi ko tsada ne shi don haka wasu ba su ba da dama a yi musu hauru gaba ɗayan zinari gehe guda ko na azurfa gehe guda saboda tsada ta yi sai dai a yi musu na ƙarshe a yi na zinari na kuma ƙarshe a yi na zinari na tsakiya din sai a yi na abin ga sai a yi na ƙashi wanda ke nan za a gyara wa an gyara sai a ɗaure shi irin ɗaurin da kasance ba zai kwance ba kuma komai ana ci da shi ana cin abinci da shi ana cin ƙashi da shi komai ana yi da shi warar da sani matsalakan kaga wannan min babi ta dawi babi ne na magani to duk abin da kasance babi ne na magani shari'a na rangwame akan ayi wa khatamal fiddati sai fa zobe na azurfa shi kan da aka ce wa haruma Isci-Imalu zakarin muhallan to banda kaza banda kaza wa khatamal dillati banda zobe na azurfa shi kan ba na dai ne ba ba na zinari ba banda zobe azurfa shi zobe ana na azurfa saboda min ya zo ga hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sha da zoben shi na azurfa wanda yake sanyawa wanda yake ha'ana suna cewa kamar yanzu ma ina kallon walƙe zobe da ga hannun manzo sallallahu alaihi wa sallama to shi zobe na azurfa babu komai ana yi amma shi ma maluma sun ce kashe wuce dirhami biyu zobe na azurfa ba a hiye da na dirhami biyu mawzunin bi dirhamaini na dirhami biyu akai ba a gota shi sannan kuma shi kasance kada shi ta'addudi kada a sanya na dirhami biyu ga waga yatsa a sanya na dirhami biyu ga waga yatsa in an kai haka na an yi haram ko kuma na dirhami biyu na an kai na dirhami guda an ka sa ga yatsa an kai na dirhami guda an ka sa ga yatsa an yi haram haka nan haram na ba a sa zobe biyu ga yatsa ba a zobe biyu a sa ma kowane farce zobe guda ko da ko na dirhami guda ne saboda me ya koma cikin irin kawan mata maza ba su kawa irin kawan mata sannan kuma an hana maza su yi tashabbuhi su yi kama da mata ga irin sifofinsu don haka an yadda da namiji shi da zobe daya na dirhami guda har zuwa dirhami biyu in ya wuce dirhami biyu ya zan haram ko na azurfa fadin ne lama ba'adu zahabun to sannan sai ce a'a banda zobe wanda ya kasance na azurfa ne amma fa ba'adu zahabun sashen shi akwai zinari ciki ne wa lokalla ko da ko zinari nan ya karamta saboda mai babu halaccin kawa da zobe na zinari an haranta ma namiji kawa da zinari mutulakan in ban da wuraren da an ka toge shi ne hanci da haure shi dai an ka hisuwa amma in dai abin zai san yawa na shi ɗebe to an hana mishi shekara da zobe wanda na azurfa wanda adda ɗigo na dinari cikin shi walau kalla ko da ya karanta haram ne wa ina una kadin haka nan kuma an haramta watan ina una kadin makai na azurfa wa uhu haka nan kuma an hana aje shi an hana ina una kadin Ina una kadin wakati uku saboda me ya zo ga hadisi wanda kasance Buhari da Muslim sun raito daga Huzaifatun Liman radiyallahu anhu yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana al'umma tai su sha ga makai na zinariya ko na azurfa manzo Allah shi cewa la tashrabu fi ina zahabi wal fillati wala takulu fi sihafihima fa inna halahum fid dunya wa lakum fil akhirati manzo Allah shi na ce ma sahabbai kada ku sha cikin kohuhukka na zinariya ko na azurfa wala ta do kada ku ci abinci fi sihabihim ma cikin akussan su kada a ci abinci cikin kula ta zinariya ko ta azurfa fa inna halahum haƙiƙa waɗannan kohuhukka na zinariya da na azurfa shan ruwa cikin su haka nan kuma na cin abinci cin abinci cikin su na katarrai na nan duniya walakum fil ahirati ko ko naku na ranar alkiyoma ko ranar alkiyoma ne amma nan duniya na su ne amma hako su ba halaka musu an kai ba saboda mi mun karanta cikin usulul fiqh al-kuffaru muhadabuna bi furu'i shari'ati kafare dukkanin su an neme su da ainihin su kiyaye su tsare furu'u shari'a ba usulul shari'a ba haɓuru shari'a wajibin suna su kiyaye da su abinda a haram ya haramta gare su duk abinda an ka haramta muna an haramta musu takalifi duk gudana bai da bambanci don hakan ga watan kada a ci cikin ko cikin kohi kada a sha cikin kohin zinari kada a sha cikin kohi na azurfa kada a ci abinci cikin kwanon cin abinci na zinari ko kuma kwanon cin abinci na azurfa haram na ga namiji ko ga mace wannan ya game kowa da kowa ba sai namiji ba ko mata an haramta musu sai fa saboda magani yan saboda magani na wannan babu komi ana sanya magani cikin kohi na zinari a dafa shi ko kuma a sanya magani cikin kohi na azurfa a dafa shi ko kuma a sanya abincin da za a ci wanda ya kasance abinci na mai magani a ce a sa cikin kohi na zinari sannan a ci ko a sa cikin kohi na azurfa sannan a ci to wannan babu komi ga nan imali na amma saboda ni da dawo saboda magani ana yanzu hakan ga akwai masu haka nan akwai wasu yan ce ban gani ba an ce suna sa magani cikin kofi na azurfa ko na zinari su sa shi ga wuta su dafa su na ɗaya magani a ba haka sha to wannan bisa ga magani ana yi babu komai in magani ne ba hana ba shi na ce wakati na uku haka nan aje shi ba a aje kayan zinariya ko na azurfa kohin zinari ko kohin azurfa haram na ajiye su ga namiji ko ga mace mista an hana ya ce in limra ko da ko ga mace na me yasa an ka haramta ma ko mace ta aje saboda ajewa din nan shi na kai ga wata rana a yi amfani da su zari'a na zuwa ga amfani da su wata rana don haka an ka hana aji wa in limra'atin ko da ko ga mace ne wafil mugasha wal mumawwahi wal mudabbabi wa dhil hilqati wa ina al jawhari qawlani wa qawlani zan bi na malamai matabbata na Firmu ga ainihin abin da an kawa kawa da zinari ba gaba ɗaya na zinari ba ne kama kohi wanda ya kasance mugasha da zahadin au mugashan bifillatin aka rufe shi da zinari ciki ne da waje ne au bifillatin ko kuma an ka rufe shi da azurfa waje shi gashi rufe abu kenan kaga waje ko an ruhe shi waje ne gaba ɗayan zinari na amma ciki na gaci na amma ba feci ba ba fesawa akai ba fesawa ta mun shi aka sai ake hukumu kamar yanzu Allah misali wannan kohi a ce kashi biyu yake rabi ne na waje na azurfa ne rabi ne na ciki na rusasu ne na darma ne ko na bakin karhe ne an gane ko to irin wannan kaga ya kasan ya zama kashi biyu in an ka diba wajen shi haram na amfani da shi in an ka diba cikin shi halal na amfani da shi an gane wannan ko to shine muga sha wal wahi, ko wanda an kawa magudi wanda an ka feffesa ma zinari cikin shi da wajen shi wanda an ka fesa ma zinari ciki da waje shine tamuhi ga zobe ga an katiba kwano ko kuma kohi na gaci ne ko kuma na bakin ƙarhe ne amma sai aka feffesa mishi zinari ciki ne da waje ne ko an ka feffesa mishi azurfa ciki da waje to abinda an ka fesa ma zinari ciki da waje in yanzu an ka ce an rike shi zinari nan bai hita dan feshi na feshi bai hita an gane ko amma shi wannan muka sha hita zanyi don haka ce wakil muka sha walmama wahi walmadabbabi da wanda an kawo talbibi menene misalin tilbibi shi kuma watan wannan shina faruwa kamar ga irin a shina faruwa kamar game da irin a abin nan a madibi madibin dibi kamar madubi na maza ko na mata to tiram ne sai aka shi na azurfa kofin ne sai aka shi na zinari wasu maluma sun yi aka ce ma talbibi wasu ko suka ce a'a ba shi ne talbibi ba abinda a talbibi kamar yanzu kwanon nan a ce nan wannan gashi ya kare in wannan ya kare gaba ɗai sai a taho nan wajen ɗora shi kila wannan mai tsada ne kaga ba silba ba ne ko kamar dai ƙarhe na mai tsada to sai a taho nan ga sai a ɗora shi da zinari ko da azurfa a ɗora na zinari ko da azurfa sai a goge. in aka goge kaga zai yi tsada wajen sayarwa akan a ce an taho an gyara shi da bakin ƙarfi ko to wannan shine talbibi wal mudabbabi wa fil mugasha wal mumawahi wal mudabbabi wa zal hilqati da wanda kasance shi a zal hilqa wannan shi a bayanin in ya dazo zal hilqa wannan shine madibi imamu na malik an tambaye shi aka ce mi a hukuncin kohin da aka wa talbibi da ainihin madibi wanda an ka sanya ma hilka na zinariya ko na azurfa yace ba ni ganin akwai alheri la yu'jibuni al'akalu fiha walan nazar fiha ba shi ban shawa a ce ya sha cikin kohin da an kawa talbini sannan bai ban shawa a ce ya diba madubi wanda ya kasance aka wa firan na azurfa ko na zinari wafil sha wal mawahi wal mudabbabi wa zalihil kaci. wa ina je jawhar qaulani wa ina il jawhar sai ina yi makai wanda ya kasance shi kuma an yi shi da zumurudu ko an yi shi da yakuti ko an yi shi da murjani kamar yanzu a ce kohi na diamond kohin diamond ko kuma abin nan abincin abinci na diamond wannan shine jauhar to shi ma an kauluka guda biyu amma duk wannan kauluka guda biyu na mutaakhirina na mutaakhiruna ne ba na mutaqaddimuna bane Kauli na ɗaya to mi kawo mi amma sha'ul hilafi mi kawo saɓani ga ainihin su mutu akan runa a kan almugasha mudabbabi wa wazin hilkaci wa ina jawhari mi kawo ƙauluka guda biyu gare su wanda ya kasance hammalan ya da kai ne lam ya ɗari da musannifu ala arjahi yake a hadihi ma ahari me ya kawo waɗannan ƙaunuka guda biyu me amman sha'ul hilafi sai maluma suka ce abinda amman sha'ul hilafi akan zinariya da azurfa in muka koma muka je zinari da azurfa su ne adda asalin haramci to shi muka sha mai haramta shi in an ka diba ga illa za a komawa suka ce to mi illa ta sa an ka haramta zinari da azurfa imamu na malik an tambaye shi yake da tarafi don haka aka haramta zinari da azurfa saboda banna ce wuce wuri ne wa na ga maza ko mata su yi hannu da makai na zinariya ko na azurfa saboda ga talakawa nan na da abin da sun kaci a kai ka samu wadata amma ka ɗauka kohin ziyari kana shan abin sha ciki ne ko kohin azurfa ga wanda ka fi abin da shi shi da dirhamin da zai karya bai da shi kai ba ma dirhamin ba har ka sa an narke ma dirhami an yi ma abinci abinci ko abin sha ciki ne ko an narke ma zinari an yi ma abincin abinci ko abin sha ciki ne ko an gyara ma zinari an yi ma wasu ababa da shi an yi ma tuwahi da shi an gane to yanzu an kace lissarafi saboda banna to in haka nan na almugasha wal mumawahi wal mudabbabi wa zal hilkati wa ina il dukkan dukkanin wannan haramna in mun ka kaje bijin sarafi kaga ashe kenan shi mallan bai da rijaya bai da bai da jihi nan ga wasu ko wannan shi a kauye na baji sannan kuma wannan ibn rushidin ya bi shi akan wannan kauli sun tafi akan waɗannan guda biyu lisrafi ne saboda banna ne in an kace saboda banna ne to harauna a ci cikin waɗannan gaba ɗaya ko sun kace a'a shi dai zinariya da azrufa la ainihima li ma zatin su an ka haramta zatin zinari da zatin azrufa su adda haramci in haka nan kenan muga shabe bai shigo a ciki mamawa bai shigo a ciki mudabbu bai shigo a ciki zai ta bai shigo a ciki ina da bai shigo a ciki amma an ka ce duk wannan littafin na an ka hana cikin kwanon zinari balle na lemon lemon ai ya tsada kila mu zai zinari tsada ko eh ya ko to kaga ashe kenan an ka ce littafin ne don haka ashe kenan kaga duk wannan ba za a yi ba amma an ka ce a'a an haramta zinariya da azurfa da zatihi hima don zatin su zakin su an ka haramta amfani da shi to ashe kenan kaga zihir ka ya hita ko nazarin al'asar da istimali saboda shi marki ɗaya an kai ko kuma nan abin ga an kai waje an kai ya bashi banda ciki shi kun ga fesa shi an kai in abin a ce a koma narke wannan abin na ba a gani ne ko haka abin nan ina uljauhari shi ma zai fita in an ka ce wannan da hima don zatin su an ka haramta to bisa ga wannan na malam ce kaulani wa fil mugasha wal mubawwahi wal mudabbabi wa zil hilqati wa ina'il jawhari kaulani bil jawazi wal mani lam yadai al musannif ala arjahiyyati a al jawazu li ibn al arabi al man'u lil baji radiyallahu anhu wajada lil mar'ati alam rabusu mutlaqan wajada shina halatta lil mar'ati ga mace alam rabusu abinda za ta sanyawa mutlaqan sake mace duk abinda ake sanyawa mace na sanya mace ya halarta gare ta duk abinda ake sanyawa ta yi tuwahi na zinari ta yi tuwahi na azurfa ta yi kallabi na zinari ta yi abin nan na zinari hijabi na zinari ta sa takalmin zinari ta sa zoben azurfa ta sa yan kunnen ta sa yan zinari ta sa yan kunnen azurfa ta sa mundayen zinari ta sa agogon zinari da ta samu ta yi yace kai waro na alan ko takalma ta kai iya sanya wani zinari ta sa babu komai malbusun na ya halatta la ka saririn amma ba ta gado na zinari shi kan haramna sannan ba ta gadon zinari ba ta tandun kwalli na zinari ba ta mace na zinari su kan wannan harauna amma dai in dai abin da za ta wa na ga jikinta an halatta mata alhamdulillah ba malbusun na ba eh, eh an ana magana malbusun banda gado ba malbusun bane eh. zil hilkati mai zobe kamar wannan a ah, zil hilka hiran me aka ce mishi da Hausa eh ba mari ba maki ba ba mariki ba eh kamar ko ba eh sai a mai ko ba kana ganin ai ka san kana kana ganin suna haka ne ko sai kasance shi sai tren din sai haka an yi shi kamar na zinariya ko kuma na azurfa ko to duk irin wannan eh duk irin wannan ya zan ya zan haram hmm? <laughs> na'am eh eh to dama shi wannan hukunci na shina tahi a shina tahi a ainihin sarka wadda ya kasance ta sayarwa ce ko ta bada kasuwanci ce idan mace na da sarka ba sawa ta kai ba haya ta ka bada sarka masalan ko kuma ta tsufa ta wuce lokacin kawa to sarkar ta ta bada haya ya kasance yarinya ce bata wuce kawa ba amma tana da sarƙa da take bayarwa haya ko kayan zinari ko na azurfa take bayarwa haya waɗannan suna da zakka ko kuma ta tsufa ta wuce lokacin kawa to duk kayan ta na zinari da azurfa suna da zakka a tufa feshi na wannan feshi na cewa ya motar da an kwatancin zinari ba a shiga ni cewa na feshi na aiko hmm. ka biyu an kai mallam bai san ƙaunin da hirin jaya ba